Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da kuma nasihar Lahadi. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. Shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki nune. Kasuwa a Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannunmu da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri namu na kasuwa a kai miki dole a wannan rana. a yau muna garin kaduna a wani guri da ake kira maraban jos kasuwa ce ta garin maraban jos wadda kwata-kwata ba tafi kilomita goma sha biyar daga kanihin koko garin kaduna ba zuwa wannan gari na maraban jos wannan yan kasuwa ta maraban jos tana tsakanin wato hanyar da za a wuce jos ne zuwa hanyar da za a je zaria wadda yan kasuwa ne suke towa daga gurare daban-daban wanda a wurin wannan guri maimakon irin kasuwanni na birane kasuwa ce wadda ta yi kama da ta karkara kusan komai da kake nema akwai anan akwai masu sai da duka akwai masu sai da kayan makaranta akwai masu sai da kayan abinci akwai wake akwai shinkafa akwai masu sai da leda tsakar daki kuka ta miya manja man gyada da sauran abubuwa yanzu aka muna tare da wani ga nan ana ta cinikin shinkafa ah, malam ah, me sunanka sunana alhaji awolu dan daula alhaji awolu me kake sayawa shinkafa na ga yanzu na wani ya auni shinkafa nawa nawa ake sayarwa shinkafa dai muna sayar da ta mai kaman yar gwamnati ta ma fi yar gwamnati auki akwai kuma mai sauki hamsin amma dai wannan ta fi yar gwamnati na buhu to yaya yanayin kasuwa a kasuwa alhamdulillah me bambancin yanzu da kuma farkon fitowar kaka lokacin da aka ciro amfani a gona ba wani bambanci sosai saboda yanzu har yanzu ma dai mutane koshi ya musu yawa basu damu da sai abincin ba wallahi ba a ciniki ba a yi ba gaskiya ba a cika ciniki kaman kaka ba nawa kuka sai da shinkafa fitowar kaka fitowar kaka mun sayar ɗari hudu da hamsin mun sayar ɗari biyar an sayar ɗari uku da saba'in an sayar ɗari uku da tamanin kuma har yanzu ba ta canza ba inda har yanzu akwai ta ɗari hudu akwai ta ɗari uku da tamanin kai yau na sayar da ta ɗari uku to muna godiya ga wani mai wake wanda yake sai da kananan wake ne ko manya wannan wani irin wake ne wannan manyan wake ne me sunanka masaudu umar manyan wake nawa kuke sayawa 290 ba shi da takamaiman farashi ne ha bai da shi yaya kasuwa to alhamdulillah ya za a haɗa kasuwa yanzu da da a gaskiya da bambanci da mun fi ciniki saboda Allah yanzu rani yayi gaskiya ba kuɗi a hannun mutane amma farashin yanzu da na dafa a gaskiya a dama mun fi farashi da farkon da ya shigo 220 kuma waje waje dan nan kawai sai a kwashi amma yanzu kuma gashi ga saukin amma kuma ba ce to muna godiya bari mu buwar yan hatsi mu je akwai wurin wasni mai sai da wukake da kayan gona da sauran kayan gyare-gyare na abubuwa Ah, a cikin wannan kasuwar akwai masu akwai skundireba da noti da sauransu malam kana tare da murya amurka menene me da me kake sayawa a nan gurin dika komai da komai ina sayawa komai da komai na ga hadda wukake yawa kwarai ma kuwa nawa ne wuka wuka dubu daya wannan ko menene kake dan dan da shi tarkon bera ga wasu na gana ciniki ne kudin wannan ai ba ni ba a biyu zan ma kai kuma malam ana bin kamu wannan wani dan karfe ne wanda aka dana mai wasu abubuwa haka na aunawa saboda bera idan ya zo ci a sa mai wani abu da zai ci wanda ake kira tarkon bera wanda muka sani tun a karkara yanzu haka ya ce 200 amma ya bashi 200 shi ya tafi a maimakon 250 to ya aka na kai kaya musu abubuwan naka ga wukake ga abun auna wake ga abun kwance noti da sauransu me sunanka sunana dauda da zaka lissafto mana irin abubuwan da da kake sayowa wasu daga ciki tunda naga abun naka da yawa na farko garman shanu noti sifanu wukake gahirin da sauransu sufologai da sauransu dai gasu nan to muna godiya har yanzu dai muna kasuwar maraban jos da ke nan garin kaduna a karamar hukumar gabi kuma ina tare da nan wani ne ke sai da wani abu kamar albasa kamar tafannuwa malam me sunanka sunana kabiru me sunan wannan tafannuwa tafannuwa to yaya ku kuna yin cinikin tafannuwa a wannan kasuwa eh to gaskiya kasuwa alhamdulillah nawa ake sai da kulli kulli kamar muna sai da shi naira hamsin naira ishirin ishirin. na ga akwai wanda yake kulli ne akwai kuma wanda yake gashi na akwakwance ya tsarin yake to idan ka zo kana son kulli za mu iya sayar maka kulli naira hamsin karamin kulli kuma naira ashirin kuma kana sun auna maka irin haka loka ko rabi ko kofi duka za mu auna ma to akwai inda ake auna gwangwani da kwano da roba kenan eh gwangwani roba kofi kwano loka kenan amma kana ciniki insha Allah ba komai alhamdulillah ga kuma inda ake sai da magunguna maganin bera maganin kwari da shauransu har ma na ga an fara cinikin ah, batir malam me sunanka eh lawal mai tocila maraban jos angon tsalha menene da me kake Eh ina sai da tocila ina sai da batir ina sai da makilin da leta da kwada dan kofa da menene da sauransu da duka kaga wata mata ta sai batir nawa ka sai mata na sai da mata naira ɗari da hamsin kina da hamsin malama nawa kika sai batir ɗari da hamsin babba ne ko ƙarami a'a babba uban hajiya me kika zo sai yaya na batir zan siya da naira hamsin nawa ya ce miki naira hamsin ya gaya mini to ya an ciniki ya kaya ya kaya ya kalla ya yadda ke ina ce ni na saman dandami nake oke tun daga can kika zo cin kasuwa dama batiri ya canza farashi ko haka kuke sai eh gaskiya ya samu sauki ne amma da muna sai shi har naira ɗari yanzu kuma ya koma naira hamsin kaga alhamdulillahi. yanzu haka wannan shiri na kasuwa kai miki dole yana cikin 'yan dankali na wannan kasuwa ta maraban jos da na ce muku ta hada komai nan gurin akwai masu da dankali akwai masu da doya kashi kashi baba nawa dankali yake dankali buhu ko ko ko kashi ai naga kashi kashi kai dari biyu dari biyu dari dari duk kashin dankali eh, me sunan ka ne yusufa malam yusufa ya maganar kasuwar dankali kasuwar dankali yanzu gaskiya sai a hankali ba ciniki ciniki sai a hankali gaskiya ba ciniki yaushe ne aka fi samun dankali ne rani ko damuna ko kaka ne eh, ka damuna an samu damuna nawa nawa ake sai da kashi yanzu ana sai da shi naira dari dari ɗari biyu ana ana ana ɗari biyu me kake ganin ya kawo koma bayan cinikin. sha'anin al'amuran kasa ne kawai yanayin kasa ne kawai sai hankali. to muna godiya. yawa ga Salamu alaikum. Alaikum salam. Za mu so mu ji suna. Idris Yusuf. Me kake sayawa Doya. nan muna wurin masu da doya ne ga doya nan kashi kashi wani kashin za ga guda biyar wani guda shida wannan kama wannan kashin mai guda biyar biyar nan da aka yi nawa nawa kuke sayawa muna sai da shi one two yanzu lokacin doya ne wato kakatta ne koko ba ta yanzu a'a tana tsaka tsaki ne ita ta wuce kakata kuma bata kai kokowa tsadarta ba to shi ne kuke sai da kashi nawa one two yanzu da lokacin kakata ne wannan kashin zai kai nawa bai wuce ɗari bakwai ba ya duka nono ne ai magana ne ta magana yadi yanzu nan wurin masu sai da yadi ne akwai yaduka akwai shadda akwai sauransu duka dai a wannan kasuwa ta Maraban jos baba ya kasuwa yadi mun gode allah kasuwa me sunan sunana ibrahim Baba wannan wani irin yadi ne dinkin eh, riga ko hijabi yadin ciobo ne da hijabi da riga da wando To nawa ake sai da yadi? Ana sai da hidari gogo To eh, kamar shadda nan da take cikin leda fa? Shadda ana sai da ita dari ana sai da ita dubu ɗaya da ɗari biyar biyar. Kamar wannan yadin da kuka buɗe na ga 'yan mata sun zo suna taɓa na hijabi ne? Hijabi za su yi da shi. To 'yan mata me za ku siya? Yadin hijabi zan siya. Yadin hijabi nawa kuke sayan yadi? ni ma da ya zuwa na yi amma ban san ko nawa ba yanzu kun daidaita a cinikin a'a ba mu daidaita ba wani hadari ni nuna sai da guda ɗaya na dai ban maki ne kawai ne ɗari ɗari daga waje aka aiko ɗari aka aiko ne. Ina ai ba zai sai ba guda ɗaya guda ɗaya madari biyu muke sai da tsakani da Allah na kurman gora ne ba. A to sai in koma mata da kuɗin. Naira ɗari wallahi. Wala taimaka mata. Nan cinikin goro ake a wata rumfar goro wani irin goro ne da aka kira kurman goro. Eh gashi nan an kwance wasu wasu na wato huhu wasu kuma suna cikin kwando. Malam me sunan? malam maharazu mai goro samarin zaria me kake sayarwa kuma daga samar sai ga ka a maraba goro nake sayarwa Soya kasuwa Wala kasuwa alhamdulillah muna taba sosai wallahi yanzu kakar goro ne koko yanzu ba shi a kasuwa a yanzu kakarsa ne tsakani da Allah ya dan samu ba kamar kwanakin baya ba ya magana ciniki a ciniki muna yi sosai tsakani da Allah yanzu kamar wannan ah, gora nan kowanne kudin ɗaiɗai ne ko kudin kashin ne wannan kashi muna sai da dubu uku da ɗari biyar shine ja da fari wannan ko muna sai da dubu hudu eh, duk kashi shi kuma yanzu kamar huhu nawa kira huhu shirin BOA Hausa kasuwa akai mikido ne kasuwa kasuwa a ƙasashen ya take kasuwa a kasar mu shirin binciko mana gahir. Kasuwa a kai miki dole. Farashi kan hau kan sauka. Kasuwa a kai miki dole. Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. Na Reverend Dr. James Mobile Wuye, shugaba ne a Assembly of God a Arocin Nigeria sannan kuma ɗaya daga cikin daraktocin ƙungiyar wanzar da fahimta tsakanin addinai da ke Kaduna, Nigeria. Nasiha na a kan firgita ko kuma razana ko kiɗima. mutum ya shiga wani hali wanda hankalin shi ya bar shi saboda wani abu da ya same shi ko kuma wani abu da ya gani ko kuma wani abu da ke faruwa. to adinance an gaya mana cikin littafin bitrus ta farko sura biyar aya bakwai cewa idan ko mun shiga irin hali kamar haka mu komawa ga Allah ya ce idan ko mutum ya koma ga Allah zai samu makwanci zai samu kwanciyar zuciya domin isa almasiyu yana cewa eh, ku bani naku karkiyan ku ɗauki nawa karkiya gama karkiya na na da sauƙi to yanzu duniya tana cikin kiɗiman cewa waɗansu ma sun fita hankalinsu to idan ko za a koma ga Allah to lallai duk wani masifa da ya zo wa ɗan adam to dan adam in ya koma ga Allah Allah zai bashi mafita alin misali wani fitina da yanzu ake ciki shine mutane sun rude sun rasa ya su game da wannan cuta da ake ce na bin iska ko kuma na kawo rashin jituwa ga mutane har ma yana so ya hana ibada a waɗansu wurare to idan ko an shiga irin halin nan mamallaki na cewa ku dawo gare ni ku tuba in ko kun tuba zan samu hanya zan taimake ku to wannan kaga dukkan kasashen duniya an wato sun kiɗi mu sun an kaskantar da su duk da ikonsu kowa yanzu yana neman mafita so mu koma ga Allah in mun koma ga Allah duk karfin mu ko rashin karfin mu Allah zai tallafa mana ina jin wannan abun ya zo ne tsarkake niyya sannan mutane su koma ga mamallakin su su bi shi da gaskiya su kuma daina ababen da ake da ke a kurkure ko kai kawo waɗanda ababen nan da ke sa ba ma jituwa a cikin mutane ubangijin Allah da ya kawo wannan muna gode masa amma da wuya a ce a gode domin ayan Allah ya ce cikin kowane hali da kuka ga kanku ku gode wa Allah to a yanzu muna cewa mu gode wa Allah ya kawo wannan don ya dawo mu kusa da shi sannan duk wani shawara da aka bayar game da lura da abin da ake ciki don Allah mutane su yi biyayya don mu ceci ranmu mu ceci al'ummanmu mu ceci mu wato duk wani abu da ya faru a duniya akwai mafita akwai su cikin littattafanmu a da yake har an ce akwai irin ma ka'idodi da aka bayar na yadda mutum zai ma'amala a lokaci irin wannan to mu koma ga littattafanmu cikin littafin irmiya sura talatin aya goma sha bakwai ta sake ba mu mafita a yadda za a yi wannan saboda karancin lokaci ina so mai saurara ta ya karanta wannan ayan sannan mu koma ga addu'a mu nuna kauna mu taimaka wa juna amma abin da aka ce ai hatara da shi ayi domin in baka yi ba idan har sanadiyar ka wani ya samu samu ya sulwanta ransa ta yi a ranar tashin kiyama Allah zai neme wannan ran mutumin a hannunka so kada mu kidima mu manta mu birkice mu manta da Allah Allah shine mafita madogara da kuma abin da zai shine kawai zai tallafa mana a lokaci irin mawayanci kamar haka da farko akwai hakkin makwabtaka littafi ya ga mana ubangijin Isa almasihu ya ce mana ba wai sai ka tallafa wanda ke da addinin ka ba duk wani mahaluki a doron ƙasa idan ya shiga cikin hali sai ka taimaka masa mun je mun san labarin basamarin nan wanda shi ana ganin shi ba shi da addini amma shi ya taimakawa wanda ke da addini da ke cikin matsala na ɗaya kenan na biyu idan za mu yi wannan shine cewa ya yiwu ayan Allah ya ce idan dan uwanka ya zo ya kwankwasa dan Allah ba ni gari in ci abinci ka ce a'a yayana na bacci ka tafi sai sun tashi to wannan kayi abin da ba daidai ba an ce ka bude kofa ka dan mishi iya abin da kake da shi so muna fatan ba za mu kai wannan matsayin ba amma idan akwai ƙasashe kasashe da suka shiga wannan hali maimakon a tsaya ana gudun juna a nemi a taimaka juna tare za mu tsira idan mun rabu ko za mu hallaka duniya ta zama wato kamar kwallo ne lemu ne duk inda kake sai ka ga abin da ya shafi wani can ya shafi wani anan to don haka mu yi wa waɗanda suke cikin hali halin da ake ciki yanzu suka kiɗime kai musu addu'a Allah ya dawo su cikin hankalinsu sannan kuma ya Allah ya ba su mafita waɗanda kuma ba su riga sun shiga ba mu ta addu'a muna roƙon Allah ya mana kariya kuma ya ce mana idan mutane na da ake kira ga sunana za su kaskantar da kansu su tuba daga zunubansu sannan su dawo gare ni in sun kira ni zan an samu su to aluban nan da ta zo guda ɗaya katak ta kada duniya amma idan duniya za ta koma ga Allah Allah na iya daukan kowane masifa domin shine farko shine karshe kuma bai da karshe bai da farko mu koma ga wanda ke da komai a hannunsa mamallaki mamallaki madaukaki na kowa da komai Allah zai taimake mu kuma ƙasa duniya za ta samu zaman lafiya amma da farko mu koma ga Allah shine maganin komai da kowa sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkanku da jimirin sauraronmu. Ni ce Aisha Sule daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. zan gabatar muku da wannan shirin. sarkin baiwa. roƙon nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. To a ci gaba da faɗakar da ku masu sauraro game da cutar coronavirus wato COVID-19. A yau za ku ji Dr. Balarabe Suleiman Aminu, ƙwararren likita a asibitin Nasarawa da ke Kano a Najeriya. da irin gudumawa da su suke bayarwa a bangaren su na likitoci akan faɗakar da al'umma. To na fara da tambayan shi game da me zai ce akan yadda al'umma ke karyata wannan cuta ta coronavirus. A gaskiya a farko mutane suna ganin cewa wannan wani kamar wasan kwaikwayo ne ba gaskiya ba ne. Amma dai gaskiya yanzu abin da yake faruwa musamman mu a nan Najeriya mutane sun fara ganin abin da ne mm. da dai a farko ana ganin kamar wani wasan kwaikwayo ne wani abu ne aka kirkira mm. to amma yanzu yanda aka ga yadda ake jin labari a kafar yada labarai mm. cewa ga abin da yake faruwa musamman abin da yake faruwa a italy cewa ga yanda ake bayani kusan kafafen yada labarai ana bayanin cewa yadda mutane suke rasuwa kuma mutane da ana cikin wani hali irin an fara yadda sannan mu ma a nan najeriya yadda abin nan ya fara yaduwa mm. tunda daga lokacin da aka fara zuwa yanzu kamar yanzu da muke magana mm. a awa hudu da suka shige akwai mutum arba'in da hudu da aka ce an tabbatar suna da shi a nan najeriya wanda akwai manyan mutane ma mm. musamman akwai gwamnan bauchi shi ma an ce an yi gwaji an tabbatar sannan akwai babban mai taimakawa shugaban kasa a harkar wiki wanda ake kiran shi abba tari mm. shi ma an ce an tabbatar yana da wannan cuta a mm. gaskiya kamar yadda na faɗa a da ana ganiya har ma a jiya an samu mutum ɗaya wanda ya rasu da wannan rashin lafiya wanda shi ne yanzu ya sa mutane yanzu gaskiya sun fara sun fara yarda cewa akwai sannan mm. kuma wani abu da yake ƙara sa mutanen mu yarda akwai mm. asibitocin mu sun yi kokari asibitocin da ma tambayar da zan maka kenan mm. yawa manya manya manyan asibitocin jiha da kuma babban asibiti na Kano na Aminu Kano abinda suke yanzu in za ka shiga asibitin sai an ko a baka abun wanke hannu ko kuma akwai sabulu da wannan da ruwa da za ka ɗau sabulun ka wanke hannunka a sa maka ruwa ka wanke hannun kafin ka shiga asibitin wannan duka a bakin gate ɗin asibitocin da kuma thermometer wannan infrared thermometer da ita ma ake gwada zafin jiki mm. wannan shi ya ƙara tabbatarwa da mutane cewa eh fa lallai wannan abin fa shi ba wasa ba ne mm. tunda har asibitoci za su kashe kuɗi su fare wa mutane wannan abin wannan shi ya ƙara irin ya ƙara tabbatar da mutane kuma yanzu gaskiya mutane sun fara shiga taitayin su akan wannan abin sun fara yarda. Gaskiya ne to waɗanne shawarwari za ka bayar dai na ci gaba da ɗaukan matakai domin kariya tunda dama tsabtar jiki. Mm. Yawon to shawarwari da za mu bayar na wannan abin shi ne kamar yanzu asibiti ana magana cewa ya kamata mutane su zauna a gida mm. in dai ba wani abu ne ya zama na dole mutum ya fita ba mm. ko rashin lafiya ko harkar eh, siyan abincin abin da za a ci mm. ana son mutane su zauna a gida domin babban abin da yake kawo wannan yaduwar wannan cuta shi ne haduwar mutane da yawa da za mutum ɗaya yana ɗauki da wannan cutar zai iya sawa mutum ɗari ko sama da Idan haka inda aka aka mutanen mu suka zauna a gida ba sa ba taruwa a guri ɗaya da yawa mm. wannan zai taimaka. Sannan mm. kuma ga wanda kuma ya zama dole sun fito shine ya kamata a dinga amfani da face mask da ake kira da turanci eh. sannan kuma wannan hanyar hanyoyin mm, kare kai na yawan wanke hannu mm. akai akai in mutum ya taba musamman an je asibiti an taba abubuwa na asibiti yawan wanke hannu mm. sannan da kuma lura da tsaftar jiki da tsaftar muhalli su ma wannan za su taimaka mm. wannan su ne dai kaɗan daga abubuwan da ya kamata a yi sannan dai musamman kamar yadda muka gani a kasashen turawa musamman a su china da abin nan ya faru mm. an ce babban abin da ya taimaka musu zama a gida da suka yi wanda ba su da ita ba su fito ba ba ta haɗu da wanda suke da ita ba mm. wanda suke da ita kuma aka yi saurin gano su aka kai ta asibiti aka ba su taimakon gaggawa ah, wannan ah, ya tabbatar da shi ne ƙara taimakawa ita ƙasar china mm. suka samu sauƙin wannan annoba to wannan shi ma muka amfani da shi zama a gida kar a dinga fitowa ta zama dole sannan an fito ma an je asibiti mm. wanke hannu sannan um, in za a atishawa a kokarin kare kare hanci mm. ba da hannu ba da tafin hannu ba da um, gefen hannu mm. da kuma um, da kuma sa wannan uh, face mask kuma za su taimaka gurin rage wannan uh, yaduwar wannan mutane ne suka fi saurin kamuwa kamar yadda labari ya nuna domin mutane su daɗa fahimta. Mm. Eh, shi kamar yadda labari ya nuna gaskiya mm. mutane ƙananan yara da mm. manya wanda suke wannan a tsofaffi su ya fi kamawa kuma abin da yake sa wayannan ƙananan yara tsofi suka fi kamawa shine garkuwar jikinsu ta yi um, tana da rauni ta yara bata balaga ba su kuma ta manya ta gaji mm. don haka wannan um, shekaru cewa yara 'yan ƙasa da shekara biyar da mm. tsofaffi abin da ya kama daga shekara sittin da biyar abin da ya sama mm. ko kuma mu a daga um, sittin abin da ya sama su ne suka fi samun wannan fitika kuma wannan abin da ya sa shi ne kamar yadda ne magana shi ne matsalar da ko jikinsu tana da matsala shi ne ya sa wannan shekaru wannan aji suke samun wannan Mm. ko kuma a ce in sun samu wannan ko kuma ko da su wannan samari mm. ita ma za ta iya samu su amma abin da ya nuna a bincike mm. ta fi galabaitar da musamman tsofaffi shine a wannan abin da ya nuna mai raunin garkuwar jiki to akwai tambaya da aka yi min na cewa wai wanda bai yi mu'amala ba da wanda yake dauke da cutar to zai iya kamuwa da eh. cutar a gaskiya kamar yadda aka faɗa. Mm. Ita wannan cuta tana da wani dabaru. Mm. Na shi ne ɗauke da ita. Mm. Kafin alamunta ta bayyana a jikinsa. Yana ɗauke da ita kuma a wannan lokaci zai iya yaɗa ta To wanda kin ga wannan a lokacin da mutum yake dauke da ita mm. babu wata alama a jikinsa amma har zai iya sa wa mutane to kin ga wannan babban bala'i ne mm. wanda lallai babban abu ne da zai iya faruwa wanda shi ne mm. shi wanda zai sa maka din a lokacin da yake iya sa maka ba komai ba shi da alama lafiya da wuce amma yana dauke da wannan kwayar cuta kuma yana iya fitar da ita domin in yayi tari ko ya atishawa sanan kwayar cuta ke fitowa ta kuma tsaya a iska to mutum zai iya zai iya in yi ma'amala mm. to a wannan lokacin da yake lafiya mm. amma yana iya wannan shine babban kalubale ga wannan cuta da mm. a gano mutum wanda muke kiran da shi da turanci ana cewa incubation period wanda yake a cikin wannan lokaci da take kyankyasar kanta A ita kwayar cutar mutum ba shi da alamunta amma kuma zai iya sa wa mutane to wannan shine babban a bala'in da wannan cuta gaskiya wanda za ka ga mutum To yanda aka ce waɗannan tsofaffi garkuwar jikinsu ta yi ƙasa yara kuma ba tasu bata nuna ba, akwai yanzu an gano abinci da ya kamata a ce za a ba da shawarwari a ce ga irin abinci da mutum ya kamata ya ci domin ya ƙarfafa garkuwar jiki kada ya kamu da cututtuka ba ma wannan ba cututtuka ma hmm, a gaskiya babu wani abinci guda daya hmm. da za a ce in an cije garkuwar jiki za ta ƙara ƙarfi da sauransu hmm. babu wani amma abin da ake bukata shi ne a ci abinci wanda yake ɗauke da abin da muke kira da turanci balance diet da zara an ci wannan shi wannan balance diet shi yake taimaka wa garkuwar jiki ta yi aiki yadda ya kamata amma a ce ga wani abinci guda ɗaya in an ci shi garkuwar jiki za ta inganta balance diet in general shi ake bukata wanda wannan shi yake taimakawa garkuwar jiki an shi wannan balance diet din kun abinciccika ne gaba daya hmm. ake cin su a yanda ya dace to madalla likita mun gode abin da ya sauka a cikin wannan shiri kenan naku na lafiya uwar jiki a tara mako na gaba domin wani sabon shirin. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wa wannan shiri ya zo gare ku musamman Julie Leathers Gresham ni ce Aisha Tusle ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Amin, amin, suma amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. waƙoƙi da kaɗe-kaɗe da sauransu a shirin VOA